Ara'aita Alkhawari da bani labarin Khawar Jawan, idan karaju fa a sabu wal amma idan su kai tawaye, kaga ga sukan kakkashe mutane, kuma sukan tara dukiya, tun ba ta bo su ba wajen suka dawo sai balagani anna malikan qala ad-dima'a mawdu'atun anhu wannan jini an yafe musu wa ammal amwala fa in wujidu shay'an in an samu wani abu indahu bi aidihi akhadhuhu wa illa lam yattabi'u bi shay'in ba za a bi su komai ba min zalika wato Allah zai iko ko kuma wannan abu sai ka ce kai an yi ko wannan abu ba daga wando ya bullo ba abin da za ka dubi in Najeriya yau nan ga wasu mutane masu kama da jawa, nan ga wasu mutane yan fashi canza suna bai sa ka canza don ka canza kanka suna ayyukan za ka kalla in ka kalli ayyukace wannan ƙungiyar ita ce wacce an misali ne a ce maka mu tafi can inda babu zargi ka ce maka in ka kalli npn ka kalli pdp za ka ce kai ce gyar ɗari ce wannan suka narke suka koma nan cewa da kana duk inda mutanen wa'ancan suke da na kudu da na arewa da na ina su suka sake taruwa wannan gidan suka canza masa fenti shi kenan don ka can eh, je kare da ka canza wa shanu Ina don shanu in ka canza wa shanu sun ba su gane ba amma duk mutum zai gane tun da sanar ita ce abaladu ko mutum ya sa wa sunan ya sa wa sa kansa suna bakara wallahi mala sai ka ga ya kamata saniya suna na hari cuta kana illa wa illa me yake da suna wa wa ammal amwalu fa in wujidu shay'an indahum kaga yan tawaye ne bi ainihi akhaduhu a karbe shi gwamnati ya ta karbe wa illa in ku babu komai kawai sun je dai sun gama yaƙe yaƙen su sun gama menene suka zo suka tuba shikenan lam yattabi'u bi shay'in min dalika har sun tuban taubatun naso wa in kana lahumul amwalu li'anna ko da suna da dukiya li'annahum innama istahlaquha ala ta'wili sun halaka a kan tawilin da suka yi dukiyan tunda za a yi yaki ai dole dukiya ya tashi ciki wa hadha alladhi sami'tu wannan shi na jiyo daga maliku qultu famal fa fama farqu bayna al muharibina wal khawarij fi dima kaga muku kalli Najeriya me bambancin yaƙi tsakanin kawarijawa ne da ‘yan fashi. ƴan fashi ne da kawarijawa a jini. Kaga za ka ga wani abu, kawarijawa ba sa yaƙan ‘yan fashi. ‘Yan fashi ba sa taron kawarijawa. Saboda muskila su gaba ɗaya ta taru a gari. Wannan ya ɗebo rikitansa gari zai nufu. Wata ma ya ka rikitansa gari zai nufu. amma a junansu sai a haɗu a daji haɗu amalan sai a ɗan iska haka suke ce a guzu haka suke ce za ka jin ana hiyar su shi wani za ka yan fashi yan fashi na ce ni a matsayin na ɗan iska amma ai ga kaza ga kaza hmm? haka suna su suna yan iska haka za su jinsa mai kai ɗan iska ina kaza ina kaza ce a ah, malam ga kaza kaza ku tuba ce ba za mu tuba ba su wuni tare su kwana tare ga tim ɗin wa'annan ga tim ɗin wa'annan to haka sai dai muskilin ita kuma sunna ta mutu ta zama rakida ba ko labarin da ita illa iya kace wanda wanda suka koma suka bi suka bar ma addinin gaba suka koma demokradiyya su sun tattara qur'ani da sun aje shi gefe guda demokradiyya su kai suke hidima to su ahlu sunna ina suke ka Allah shai matu wa rakadu فما فرق بين المحاربين والخوارج في الدماء amma dai mun ga khawarijawa ga hukuncin da aka musu can in ma ka sake baka wanda ba sai baka sai kai nazari قال لأن الخوارج خرجوا سوء خوارج وتاوي سكي على التعويل sun fita ne a matsayin ba a musulunci sun fita ne a matsayin an cuce su sun fita ne a matsayin kaza an saba wa Allah an saba wa tsarin musulunci shi sa suka yi tawaye wal muharibina su ko yan fashe haraju fiskan sun fita ne sun fita ne kawai a matsayin tawaye su daɗi suke so su ji wa khulu'an da iskanci iskanci shine khala khala irin eh, akan samu a samu zamani eh, musamman 'ya'yan gata da ƴaƴan menene in suka dami iyayensu su kore su in suka kore su kuma koma daji su su haɗa wani gan su dinga fashi da farauta da menene su rayu abun su a wurin su ne ƴan fashi ala gairi ta'awili ka gani za ka yi. Ah, ikon Allah haka nan aka yi aka dubi kafa kaza jiha kaza da menene sarki kaza sai a kafa masa yan fashi shi kuma wancan aka kalli wancan aka duba aka duba aka je aka da a wannan a kafa masa kawariyawa na lusuna gafalu hmm. wani mai sai ke zo ba su san ba kansu ba kowa ya tashi an sa masa son kuɗi ya za a yi kuɗi ya za a yi kuɗi shi yasa kaza na nema na bari in shiga ciki wani kaza da kaza na yi sarkuta da minista kaza na yi menene da kaza na yi wane ne da kaza saboda kaɗan shi kenan yanzu kai abin da ke zuwa inda zai samu kuɗi maganan addini oho ai ana sallah sun da ana sallah ai ta yi wa khulu'an ala ghairi ta'wili su muharibu wa innama wada Allahu عن المحاربين إذا تابوا حد الهرابة الله تبارك وتعالى يا يافي وينفشي ينفق توبة حد فشي ba kaga sabanin tubabbun mu su tubabbu za a ba su jari jari ma ko kuma a'a ba fa su bar fashin ba da komai da zan kai mun tusun da sun tuba kaza kaza dinga kai musu albashi a yanki albashi kuma ba su zo sun shigo cikin gari sun yi a ba su aiki mana cikin gari a duba ina ne inda suke da sha'awa yan sanda suke da sha'awa za su iya kwasan su soja suke da sha'awa shikenan su samu soja su kashe su dauki uniform su sa ga suna da sha'awan soja to a sa su mana ga yaki yaki sun tuba sun tuba to me ika menene za a yafe musa tuban su haddi haddin fas innama innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu da shi nan ko a kashe ko a daure ko a kore ko a yi menene to yanzu sun kawo kansu sun tuba to an yafe musu duka haddi a musulunci a haddal hirabati wato haqqal imami duk abin da shafi haqqin imam duk an yafe musu yan fashi wa annahu la yudaw anhum huquq an-nas amma ba za a yafe musu haƙƙin mutane ba hai eh a haƙƙin Allah da ba haƙƙin mutane da ba wannan ko sai ka je ka ka je ka nemi ba za a yi ma karatu bi ba igiya je ke a ja maka baki a fasara maka ai ya kamata Allah ko jan bakin ka iya لا يدعو عنهم حقوق الناس وإنما هؤلاء الخوارج وإن الخوارج قاتلوا على دين سوء يرون أنه صواب قلت أرأيت قتل الخوارج تسوء خوارج وندعك شمسوء أو يصلى عليهم أم لا قال يعني ماله كان الله قال لي مالك أبو يمين القاسم قال مالك من في القدرية والإباضية لا يصلى على موتاهم باع صلى ومتتونسو ولا تتبع جنائزهم بضع بذك جنازة صور ولا جو منام ولا تتبع جنائزهم kakka rubuta in ma za ka rubuta sai ka rubuta a gefe amma kakka ke komai wala adu maradahum ba a dubo marasa lafiyansu balle a yi musu taimako dan kaga dubiya ana zuwa dubiya ne don a taimaka ma mace ai mara lafiya ba je dubiya ba ka je dubiya ka dame shi da surutu ka kara masa ciwo har ya zama da wani abu to malam ka sha magani ka bani maganin ne ka ci abinci ka zo min da abincin ne abin ya zama ɗabi'a haka a ji a samu marar lafiya dinga tambayan sa wanne ne abinci kake ci to da wanne da wanne ka zo min ba fa abincin sai dai zoma da surutu ka sha magani ce ka saya min ne ai baka sai min maganin ba ko da ko mun misalin ga da kace eh to na sha magani na ci abinci to shikenan na ma na ma biya kuɗin magani to shi kan sai da ko kwada bandar da yake to gashi kuma saboda kwana biyu yara ba ji ai yi fa ne amma ba za ka ga mai mutum wa'annan tambayoyi ba ka buga riga ka ka tafi ka sa takalmin ka matsayin kayan zumunci furudu wannan babu kai ya fi alheri don mutum yana da kai ce wallahi baka da dangi inda dai waɗannan da dangin ka to baka da dangi wallahi eh? hausan igala dangin ka kuma tsai ne kuma tsai kwantsa ne ba zai iya faɗi ba ce kuma tsai dangin ka kwantsa ce ya jiki ya kwana biyu ana cin abinci kai ai tun da na ji labari na gani ba zan iya haƙuri ba sai na zo na ga jikin sannu to ka ga jikin shi kenan sai me da za ka motsa ka ce masa to ga kuɗin mota karɓa dai hmm? ba haka ɗabi'a mu take ba wani na je na je wurin marar lafiya marar lafiya ya kama da karatu take a kansa karatu nake a kansa ko wanda za su yi rashin lafiya sai an rufe kofar nan malam babu wanda ya zo taimako shi kusan an zo ne za ka ga ai dan wani malam shi haka na gani a zama lokacin da aka daina ba da sadaka kowa ta yi. lokacin da wannan na zo na ce me ake bukata abuja a me ake bukata kaza menene gidan kaza wane ne wane ne kaza haba da karunan suke wuni so ga mai zuwa ya taba shi ikon Allah to ga mutuwa ta za ta taba shi to daga inda aka ba nan to nan ko kuma in an ji an sallame shi ko kuma gashi gashi in an ji an sallame shi ba masu kuɗin nan suka ni. sai ka zo ka tada ba kowa a gidan nan malam ba kowa duk an ware. za ka ce mara ne sai kai ne ruɗaɗɗe ka rudu. hada ce ce ce zai bari mu tsare lafiyanka bayan ka shi Allah ya turo za ta fi da ni wani lafiya take da ita in ma ka kashe ni yanzu ƙara sawa kai baka burge ba sai ka samu marar lafiya me isa baka same shi bayan da ke da lafiya ka bari ya warke kwado amma ba za ka zo lokacin da bai da lafiya ba ka ce ka zo ka ƙara shi kuma in ka kashe shi ai baka gyara ka ba mara lafiya wala tu'adu maradahum wa idza qutilu in an kashe su fa zalika ahara Allah ya salla alaihi ya isa sai ba wanda zai warware maka a rayuwar duniya na ka ganta ɗaya bayan ɗaya sai karatu jami'ar